su hito wa'ancan su hito wa'ancan su hito wa'ancan hito hito wa'annan su hito ku hito kai ku kama mashi ku kama mai Oh, Valeu! kama yanzu na ya yi ɗan ai zatan mu da kullum da shi ka fata ba komai ai zatan mu da nasu wai mutum ya mu kare what is your appeal to the government to us we have to do something about this because most of our properties are being burned everything most of us even come and do anything mutanen ko wanda ke santara santara ta kama da wuta wanda wuta ba zo bai kwanta na yanki ka ga mutanen ko wanda ke da shaguna san tana nan ere guda Allah ga mun wurin mun yi baki mu dan nan ci gaba take wallahi eh ka ga mutanen ku wanda ke da shago san tana rugo in ba kawo bai ba shi